To a ainihin gaskiya duk wani lauya a Najeriya bai ji daɗin wannan abun ba. Abun ga da ya faru ba tsakanin hukumar DSS da wasu alkalai wanda aka yi masu aka tafi gidajensu aka shiga cikin dare aka samu wasu kuɗaɗe da wasu kaya da aka ce dai ba sun samu ne ta hanyar da ba na halas ba to ba mu ji daɗin wannan ba amma kuma in mutum ya fuska ya duba yadda wannan gwamnati yanzu ta fuskanta na gyara to za ka ga cewa abu ne wanda ya kamata ka a bar kowane sashi duk sashen da aka san cewa ana wasu abubuwa wanda bai kamata ba kamata ya shiga bincike don a yi gyara To gashi kamar ana takaddama tsakanin hukumar da ke kula da alkalan nan da kuma bangaren lauyoyi manyan lauyoyin Najeriya ko kuma kungiyar ku ta lauyoyi. Bangare ɗaya na goyon baya bangare ɗaya na kuma cewa bai goyi bayan kiran da aka yi cewa alkalan na ta sauka ba. To ka san farkon da tashin abu kungiyar NBA na lauyoyi suka ce su ba su yadda da yadda aka kama wani alkalan ba suka kira ga shugaban kasa cewa sun ba shi awoyi cewa a sako wannan alkalan wannan abu ya faru ne kasa da awoyi 48 da a kai musu wannan daren mikiya to amma kuma daga baya kaman kwanaki uku hudu a baya yanzu nan kungiyar nba kusan ce sun tashi daga inda matsayinsu take na farko yanzu da kuma suka ce a su sun yarda cewa wannan binciken da ake yi da kuma niyan gyaran da aka zo a yi gaskiya kamata a yi wannan gyaran kuma duk wani alkali wanda ake tuhuma da wata almundahana irin wannan abubuwan nan da ya faru kamata ya yi wani alkalin ya je ya jefe. Alkalin kotun kolin Najeriya ya bayyana cewa har yanzu hukumar DSS ba ta gabatar mashi da wannan laifi a gabansa ba ko kuka. Eto, eh ka san wannan hukuma na NGC National Judicial Council idan mutum ya duba kundin tsarin Najeriya shine hukumar da ke kula da harkan alkalai wajen hukunta su da duba cancanta wanda ya kamata a ƙara wa girma mai yiwa ɗauke shi daga babban kotun jiha zuwa babban kotun ɗaukaka ƙara to su wannan hukuma kuma su ba ba kotu ne su abin da kawai suke yi idan aka kama wani alkali da laifi su sai su hukunta mai yiwa su ce oke shi a dakatar da shi ko kuma a bashi suspension ko kuma a ce to a hana shi dai wasu abubuwan da yake na jin daɗi to amma wannan karantun da sun ce su dss ba su ba su takardu ba kamata ya yi idan ma ba a kai ba yanzu dss su kai musu cewa ga abin da ke ciki amma wannan ba zai hana aikin kotu ba domin kotu daban njc daban njc ba kotu ba ne wanda zai iya hukunta wani alkali game da cewa ko kuma wani alkali ya yi laifi a ce a ɗaure shi kamar shekara ɗaya ko shekara biyu njc ba ta wannan njc iyaka abin da za ta yi ta dakatar da alkali to yanzu kungiyar manyan lauyoyi ta ƙasa ita ma ta ba da goyon bayan cewa a gudanar da bincike akan waɗannan alkalai kana ganin wannan wani nasara ne bangaren hukumar da gwamnati sosai kuwa wannan wata nasara ce babba domin farkon tashi abu nba ma gaba daya wanda su ma wayannan kungiyar na senior advocate su ma suke karkashi suka ce su basu su yarda da wannan binciken ba amma yanzu nan da su senior advocate domin wannan abubuwan ga da ya faru gaskiya ba wanda ya ji daɗi abu cewa yanzu nan wanda za a ɗauki mutum a kai gabansa cewa ya yi shari'a shi ma ne kuma yau aka ce shi ma ake tuhuma wannan abun ba mai faranta rai ba ne. To tun da yanzu nan su ma kungiyar nasu na manyan lauyi na senior advocate suka ce su sun mara wa NBA baya to kaga kamata ya yi duk wanda ake ma wannan tuhuma shi ya yadda ma a kai shi kotu. idan an same shi da laifi kaga dole za a hukunta shi wanda kuma ba samu da laifi ba an haka wanke sunansa kuma kaga sai dawo aiki zai ci gaba da aikinsa. To yanzu sun ki sauka daga kan mukamin su kuma hukumar kula da alkalai ta ki ta dakatar da su wannan ba ganin zai iya sa ba za a iya kai su kotun nan ba. To ni dai na san cewa game da batun kai mutum kotu wanda ake tuhuma wannan hurumi ne wanda shi ministan shari'a yake tare da shi to wanda ma ya ce shi ba zai yadda ba na tabbata da lokacin da dai shi ministan shari'a ya shiga da takarda a kotu cewa ana tuhumansa dole a ji a dauke shi kuma dole ya bi su zuwa kotu idan kuma wannan ya faru to sai dai a jira abin da kotu za ta faɗa daga baya amma ai duk girman mutum ko kuma mukamin da mutum ke rike da shi yau idan aka ce ana tuhumarsa da wani laifi aka ce kuma za kai shi kotu ai kamata ya ma mai je wannan kotu ma dan ma ya je wanke sunansa domin idan ai ya san cewa da shi ba aikata wannan abun ba bai kamata mai ji tsoron zuwa kotu ba amma idan yau ya zo ce shi ba za shi ba to ka san wannan wannan kuma shi talaka da ke gidansa zaune ko kuma yana karanta jaridu kuma zai ce to wannan fa da walakin goro a miya tunda mai shari'a yanzu da kuma shi ma yana tsoron zuwa kotu. Baban ya jibrin murai Amurka daga Legas.